da muka faro a wancan lokaci da muna yin karatun ne a tattatattun mutanen da ba wuce mutum goma ba a wata makarantar islamiyya da muka buɗe a nan a jakaro a bayan sai departmental school wannan karamin titi a gidan marigayi da ta Hussein wanda likitan haƙori ne a dental lokacin yana da gida ne yana karkashin health management board a nan muka bude islamiyya ta farko mai aji biyu muke karantar da yara kanana da yamma maza manya da daddare sannan kuma matan aure da safe ni da malam jibril umar mu bi muka fara karantarwa a makaranta sai na bude karatu alhamis da juma'a da yamma da la'asar wanda ba a karatu islamiyya na yara na zaɓi waɗansu mutane kamar mutum goma ranar alhamis sai mu ɗora aya goma mu karanta da ta zuwidinta da yamma kuma ranar juma'a kuma sai mu fassara ta waɗanda zai yi sunowa cikin waɗanda mutane akwai dai shi marigayi da su bayan wanda a kofar gidansa muke akwai malayi yau dan zabuwa tsohon ma'aikacin gwamnati ne a nan jihar kano ya taɓa yarda kuma yanzu ya dawo yana aiki a babu akwai alhassan bibi akwai muhammad abubakar wanda yake ma'aikaci ne a naitan akwai shi malam sa'idu mai zabai suratul bakara muka fara sai da muka kai ta har ƙarshe a wannan lokaci duk waɗannan mutane goma da nake tunowa da waɗansu baki da wanda sun karu kowa fi da hadisin sulhul bakara kuma a cikinsu babu wani wanda aikinsa sa ne dalilta dukkan su daga yan kasuwa sai ma'aikata na kuma akwai Muhammad Salis wanda muke kira shi da suna ɗan Jummai yana ɗaya daga cikin tsofaffin yan agaji da ƙungiyar Izala ma'aikaci ne a CBN a yanzu haka akwai alaifin januwali wanda majalisinmu mu na can tsayan a kofar gidansa a kai akwai labaran tela fage ina da akwai laiban shi ma da na zauna na fage waɗannan da sun rage sunowa waɗanda na manta ba sunan sunansu ba ba wai don ban su da muhimmanci ba amma dai waɗannan su suka fice a cikin waɗanda muka yi waɗannan karatu har zuwa ƙarshen suratul bakara da ke a wannan lokacin islamiyyar da muke cewa ma akwai da yawa daga cikin yayan alazalawar hasana a ciki an ciro su lokacin yana zaune a nan gidan wannan mai bela na haka haka su su da wata islamiyya a kai su wanda zai yi suna akwai hasan da musayin akwai ne ko na nan a lokacin da yana akwai kuma su hafsatu su amina da sauransu da dai sauran ba zai yi suna ba tunda Allah ba baki a cikin ya'ya maza da mata lokacin tana muke wucewa in za mu je makarantar da nan unguwar fage shi kuma alhaji a asana ko da lokaci muka gaisa wuce a nan ba mu san juna mu da shi ba sai ji labarin islamiyya sai dai kai yaran daga nan muka saba to ana nan wata rana tun da mun saba a da kan a wancan majalisi na Ibrahim duk sallah idan ta zo duk wani ahadu sunna da ke kano da muka sani tunda ba su da yawa majalisar ahadu sunna muka yi kungiya mu dauki motocin haya sai mun kai musu ziyarar sallah mu ka majalisi mu ka majalisi a lokacin da inda muka wuraren da suka yi fice za mu je mu zarci imam abbas a jami'ar bayero sai a abubakar jibril dr ahmad da bai waɗansu majalisai irin su alhaji su abdullahi za mu je har gida mu zarce su irin su alhaji ibrahim bulbula allah ji dai da sauran ne wajen zuwa da suka tafi da majalisai na san wajen birgiyar a lokacin nan sunnar kusan a can wajen take cikin gari wurare ne ke da dagaggu ko sarawa garin gamawa ko da zo da nuhu shi ma ya zo fara karantarwa a nan masallaci daga baya shek ibrahim umar kabo ko da yake da malam abubakar albisir da malam da zunuhu su ne da na farko a wannan lokaci wata rana ina zaune a gida ko da Allah sanu suka bara ina neman alfarma sai tafi tsaye shi da marigayi alhaji lawal asana da kuma alhaji sanu kura ko bai samu zuwa ba ko kuma ya zo yana waje cikin rububi wallahu ala to su ne kuma wasu uku dinnan da waɗansu fata su kwanar alhaji malam dala ne ina ga alhaji malam dana ne suka eh da manu Allah bi kadai yana fadin shi da ce malamin sauran dinki sunne mai kokari duk wanda zai sanar tarihi masallacin zai sanar manu Allah bi kansa da gafara Allah rahmu shi suka same ni suka ce da Allah suna san. in bayar da rana da zamu rinka yin tafsiri ana masallaci wancan tafsiri da nake da waɗancan mutane guda goma ya musar musarar yana da labarin ana yin sa saboda haka kuma da wal asala Allah duka rai yana da labari cewa da Allah da tafsirin na abai da rana a nan gida da lokacin nan su malam da zulu ku san ayyukan su na karantarwa ya musu yawa sai na bayar da ranar laraba muka fara da malam sa'id tun daga farkon suratul fatiha muka shiga suratul bakara don laraba za mu yi sai dai ko in na tafiya a wannan lokaci matsala ta ne in taso daga fage in zo nan tunda ba ni da abin hawa amma akwai yan uwa wani lokacin su suke tsakona a motocin su ko dai shi marigayi da Hussein Zubairu yana da wata Honda Civic na gida ne gari haka muke fama wasu rana ta taso rana a tura ko malam ya wadan zabuwa ko kuma a tiku a tiku Yusuf shi kuma jami'in tsaro ne a nan muka zauna tare da shi yanzu shi ne kwamishinan yan sanda a jihar Gombe duk wancan ya yi da su muka yi mutum ne mai kokari da naci duk inda wani malami zai wa'azi shi zai zo da mota sai kai shi saboda haka yawanci wancan suke zirga zirga su kawo nan guda ba an tafi kuma su mayar da ni gida har na zo na yi mashin suzuki na farko a 1987 bayan na ci musabaka ta far'ani. aka bani kyauta ga gagarin mata naira dubu daya na sai mashin din naira ɗari bakwai da hamsin eh na ci gaba da zuwa nan kuma lokacin na ina karatu a gamin Arabic Teachers College Gwani na kammala na fara karantarwa Islamic Foundation daga nan gurin kuma sai Allah ya sa na sami gurbin karo karatu a jami'ar musulunci ta Madina to da zan tafi bayan nan da nake karantarwa dama sai ina karantarwa a shayan alhamis da juma'a can ma karatun da nake na Qur'ani nan muna suratul bakara kan kuma sai muka fa juzu'u amma kasa kenan tunda wanda suke zuwa suna da yawa ko da kendir sai mun kunna kendir mun yi karatu lokacin ba ba gina wannan masallacin ba dan fili ne a gindin ku sani Allah ta rasu sunan shi yace kuna da laifi da na kungiyar izala muka ce eh kai a bashi aka bashi yaje tsara takarda ya nemo filin wannan dan ya bintika a aban lokacin ba lan bane ba aban development cewa wurin ba na kowa bane sai ya ce a nema da sunan kungiyar za a da wajen duk shi ya nemo da izinin gini har aka gina wajen shi ya gina shi kadai a lokacin kafan kawo ne kyau to a wannan lokaci ina karantarwa a ina karantarwa ana ina karantarwa kuma a kofar gida Alhaji Su Abdullahi to lokacin da na samu karatu zan tafi ana ta ya za a yi wannan karatu kuma wa zai ci gaba to lokacin su dan uwa da san Ahmad Sani shi ma kuma ya fara karantarwa anan ina ji ina karantar da littafin Global Maram su koya da wani sauran Honda Bentley din da dari biyar lemo zai tafi wata rana ya karaso wata rana ya mutu a hanya to sai nan da nan din da kan trayan da Kofi Gidan da Yusuf Abdullahi aka ce lalle in nemi ne wanda zai taimaka na nemi alfarmar Malam Ibrahim Khalil cewa da Allah ya bayar da rana a kan trayan ya riga karantarwa ya sa littafin muwatta sannan kuma na laiba arsalamar dan uwa Muhammad bin Usman lokacin tun da mun mun taso mana tare a fage gaba ɗaya kusa unguwa ɗaya mu yana cikin tsofaffin abokanai na cewa da Allah ya zo ya taimaka ya rike tafsir din nan da na nan da na turayen da kuma na kofar gidan Yusuf Abdullahi yace gaskiya abin ya masa yawa zai dai jarraba ya gani wanda ya ga ya dore ya dore na jawo shi da kyar muka zo nan gurin a darasin karfe da na yi wanda muka karanta fansur na azar kawai kafiri muka kammala ya ga irin yadda mutane suke ce to insha Allah yana ganin mutanen za su ba da haɗin kai zai ci gaba to shi ya ci gaba da yin karatun da na tafsiri har zuwa ina ta zaton karshen suratul ibrahim suratu ibrahim tun da wannan shekaru hudu bana nan ko na zo hutu bana karban karatu to dai yanzu an zauna ana yi kuma ya ci gaba da yin na Ibrahim ya ci gaba da yin na kofar gida Albisu Abdullahi lokacin da dawo daga karatu kuma na zo kuma na sake karba na ci gaba ina da karshen suratul na halibai kai muka fara daga suratul al-isra nan bayan na dawo daga karatu madina ke inna ita tafiya har zuwa suratul ahqaf to tudu da gangare da ake hawa sai naga kamar akwai sakaci daga wajen yan kwamitin masallaci wani lokaci kawai sai zan yi karatu ne ke zuwa kuma tun da na zan yi sai da aka wajen wata biyu ba wanda ya ce ba ka da lafiya ne ko lafiya ne abin da ya kara bana haushi ma kenan da ce tona na ma fasa ga sai daga bayan bayan wata uku ba na zuwa waɗansu suka yi ta zuwa na ce ah, bayan wata uku ma'ana ba ku bincike ku san ba da lafiya ko yana da lafiya sai da wata uku ta wuce ce ba da gaske suke ba gaskiya lokacin na ya fi na janye har zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwar Alhaji Lawal Asali rasuwarsa gaskiya tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya tayar mu da hankali kwarai da gaske dan ina kuma cewa a cikin tafiyar da mu ta sunna su ne tsofaffin da suka daɗe tare da mu musamman dai mu nan da muke tsakiyar Kano da gefen kana haka sun daɗe tare da mu ko muna ganin suna tare da mu ana ganin mu yara ne ma ko sauran fara ba mu da shi lokacin da ni da Muhammad bin Usman da Malam Muhammad Sani ba wanda ya auren fari dukkan mu matasa ne gaba da yara kanana ake ganin mu amma sun tsaya tare da musu sun yadda mu malaman shi sai nake ba su wannan kimar da shi dalibi ta Abdullahi Kofar bai dalibi Ibrahim Bulbula gaskiya ba kananan tsayayyun mutane bane duk wani irin taimako da sunna take bukata a wani lokaci kina iya ta cikin ta ko ba sa jin kunyar a danganta suwa da sunna da Allah ya salo su kabara ba sa jin kunyar a danganta suwa da sunna ko me zai faru gaskiya wannan ya sa sai na ga cewa a wannan lokaci na ce ba ni ne shawara da kowa ba bayan na je na yi ta'aziyya ga iyalinsu sun taru gaba daya suka ƙara karar min da hankali ganin su da su ni kuma insha Allah daga Laraba mai zuwa zan koma tafsiri sai mun sauka dan mu cika kyakkyawan niyyar mahaifin duk abin da aka yi a masallacin na ya ce ko menene amma tafsirin nan sai mun kai karshe yadda muka faro don wannan ya zanto shi ma mahaifinku ya samu cikakkiyar lada da ga kyakkyawan niyyarsa cikin iko Allah muka dawo suratul ahqaf din nan muka faro dama daga nan karshen da muka tsaya muka zo muka ce ga cewa Allah ya kawo wannan kisa ce mai ban sha'awa kwarai da gaske a irin wannan munafaba hikanin gaskiya ni na riga na san cewa akwai yan uwa da dama waɗanda ba zan taɓa manta da su a cikin tarihin rayuwata ba musamman a tarihin gudanar da dawa Allah ya suka bara ko da ne auren fari a shekarar 1989 shekarar da zan tafi majina ita kuma ne auren fari kaga jarraba ta ubangiji kana an gunci kuma ka bar ta tafi karasa ba karamin jarraba ba wace ba a gidansa na zauna wato ban ji ta kaifin haya ba wanda ba zan manta da wannan ba mala atiku yusuf wanda yanzu ke kuma suna yan sanda a gombe wannan ba zan manta ba da shi irin abokane na na kusa alhassan bebiji muhammad abubakar waɗannan duk ba zan manta da irin rayuwa da muka yi tare da su kuma cikin iko Allah har yanzu duk ya kasance mana tare da juna ba abin da ya fi daɗi irin wannan shekara ashirin kuna tare ita ce tarayya ta dan Allah da dan wata manufa ake ta duniya da yanzu jam'iyyar siyasa ta raba ko a cikin jam'iyyar ɗaya goyon bayan wani ko na wani ya sa an raba amma tun da dan Allah ne fatan ubangiji ta Allah ya sa mu dole har zuwa ta kiyama a nan duke sayin ambata muku wasu daga cikin malamai na dan ba zai yi ambata muku su duka ba amma dole akwai waɗanda babu yadda za a yi da su kuma waɗanda zan ambata kan ko shakka babu ko da sauran duka suna da muhimmanci amma wannan muhimmancin su da gudun su game da rayuwa ta ilimi ko da da'awa ya tsara na sauran malam magaji haruna kamar Waye yake a wajena yanzu haka yana cikin garin daura shekarun jami'ar tarayya yana ne gidan mu ɗaya gida ɗaya muka tafi kakannin mu ɗaya shi ne mutumin da ya fara tsora mun alu an baki wauzal ba nufa kilan lam hakun kuma yana nan da rai tun wancan lokaci da ya tsora mun wannan zuwa yanzu na san mahaddacin alkur'ani ne daga nan sai malam umaru wanda yake kamar mahaifi uba yake a na da shi da malam rabi'u duk suna garin koza kilomita tara in kabar daura wato dangi na ne na wajen mahaifi iyayensu da iyayen mahaifin mutum gindin su daya wannan kusan suna da gudunmawa da ta tsara ta kowa wajen karatu na alkur'ani da haddata akwai malam abdullahi zarmu shi ne babban alaraman mu a nan fage wanda ya rasu kusan a shekarar 1977 Allah ji kansa yana ɗaya daga cikin damuwa ta ban kammala haddan qur'ani ba sai bayan rasuwarsa ba burinsa a duniya ya gana haddace alkur'ani yana da rai akwai malam dawud wanda shi ya gaje su lokacin ya ci gaba da zama mai darasin mu bayan mun kammala haddan qur'ani muna ji da kuruciya da gigiwa gashi kuma ana satu muna rige lokacin da mun ma haddaka kamar mutum bakwai ne kowa zai rubuto nusufin alkur'ani da ka ana takara to lokacin shi da alarabban sai har yanzu yana ne ya koma unguwar hotora da zama daga nan sai Sheikh Abdul Aziz Ali Al-Mustafa wannan mutumin Misra ne shi kuma a nan zo na karantawa a Markas wato Egyptian Cultural Center lokacin na hadisi qurani na je wajen koyon harshen Larabci to yana koyar da mu tafsiri ya bani sha'awa yana da taimako wajen wajen inji ina sha'awar tafsiri saboda yana kokari idan ya kawo aya ya haɗo da waɗanda suka yi sama da ita ba ma matsalar sa ya haddace izo 40 da biyar cikin alkur'ani bai haddace duka ba to wadansu in ya kamo sai ya faka ni ni kuma sai in karasa masa to sai wannan din ya ba shi sha'awa wata rana an yi sallah sai ya tsire ne sai ka haddace wani abu ne cikin alqur'ani sai in na haddace duka alkur'ani sai ka haddace duka alqur'ani sai sai kama mun wuri kaza sai karanta sai in karanta ya kamo mun in karanta ko ina maka wajen rabin awa haka sai ya sarda kai kasa sai na ga yana hawaye sai ki cewa ka haddace alqur'ani amma baka iya karatun sa ba hadda ka haddace amma babu wata aya da kake karantawa daidai da dokokin karatu yace in za ka yadda zan baka lokaci ka rika zuwa nan da magariba ina sauraron karatun ka ina maka gyare-gyaren da ya dace dangane da hukunce-hukuncen tajwidi ko a wurin sa na taba jin kalmar tajwidi ban san me ya tajwidi ba ne kuma tajwidi yace amma dokar ita ce kullum in zo in yi masa cefa ne yi masa wanke-wanke tun da yana zaune a garin nan baya da iyali shi kuma zai karantar da ni inda ni dai ba zai iya biyan shi kudin karatu ba na ce na yarda mun taso daga JTC ba da shi na zarce wajen suna jana masa cefa ne a sabon gari sannan in komo in yi karatu na a gida sannan kuma da magariba an koma wajen sa idan mun koma har isha wani lokacin har tara da dare darasin farko da muka fara yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya zan yi isti'aza daidai a'udhu muka <laughs> fara yi darasin farko wajen awa biyu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da haka da haka abin ana samun ci gaba yana ana samun gyara ana samun ci gaba sauransu ya ce ba zan sa kowane littafin da tajwidi ba ya rike da ka kuma haka ne ban karanci wani littafin tajwidi ba daga farko zuwa karshe a wajen su komai da ka yi yana so ya saba min da haka idan zai yi muhabara sai kira wani labirari sai ce sako mu littafi kaza ko masa sako mu littafi kaza ko masa zai zauna idan zai lakka gaba ɗaya zai rubuta ta amma kuma in ya tashi zuwa wajen lakka ba za da ko takarda ɗaya wannan abin da ya rubuta yanzu ɗin kafin gobe ya haddace wannan ba Allah na tantance kirki ko da waɗanda suka dade ana tafiya da su za su tuno waɗansu laraba da suke hudu ba a jami'ar Bayero sai daga cikin su gurgu ne wani gajere haka to shine wannan kaga wannan ba zan manta da su ba to kaga waɗannan malamai na ne waɗanda suke da alaka da alqur'ani akwai malamai na da suke da alaka da karatun larabci tsantsa da kuma sauran ababai da suka shafi shari'a musulunci daga cikin su akwai malam Muhammad Shehu wani mutumin Niger State ya karantar da mutum muna karatu a shahuci ya yi lakcarin a nan su kuma gudar studies daga bani lokacin kun kusa da aka rage ma'aikata wanda ba yan asalin jihar kano ba ya zanto an sallame shi wannan idan duk abin da na karanta a larabci idan hamsin na karanta ko ashirin da biyar na sani idan ɗari na karanta hamsin na shi musamman na hau da adab da balaga na karu matuka matuka a wajensa ba zan manta da shi ba a cikin rayuwata Allah saka masa da alkhairi akwai malam ta Dallami shine limam limam masallacin zuwa na Kurna shi kuma ya zamanto sectional head ne dama a Gwale lokacin da muke karatu a na karu da shi matuka kware da gaske akwai Dr. bin Musa da Dr. Nuruddin Musa yanzu haka lecturer ne a nan School of Legal Studies ya karanta da mu lokacin muna je titi gwale to shi inda na karu da shi karuwa mai yawa ba wai cikin aji ba ta hanyar shi kwallata tafai da dama ta hanyar ulumul qur'an kuma zai bani aron su in karanta in ban fahimta ba in tambaye shi to sanin da tafai din nan ba karamin taimaka min ba a cikin rayuwa akwai malam sahabi arzai wanda kije ne a cikin tsakiyar arzai wanda na karanta littafin muqaddimatul izziya a wurin sa da wani bangare na risala ibn abi zaid al-qayrawani ba mun ba a lokacin nan an riga an san ni dan izala ne in na shiga ana zagi na anguwar shi ya fito yawa yaran kasa kasa waɗanda suke zagi amma kaga bayan ya rasu Allah dukkan sa gafara Waɗanda kuma sun dawo sun kin aiki da nasihar sa har yanzu suna zagi na a lungu daga cikin da aka fi zagi na a Kano lungun arzai yana ba zan faɗi sunan ba akwai malam nuhu da dagu yana nan har yanzu a unguwar da dagu gaskiya wannan na ƙara da shi ta fuska daban-daban abinda na karanta a wajen sa na karanta littafin riyadu salihin da kuma ƙarashin risala da na fara daga wajen malam sahabi na arziki da kuma littattafai na lugha shi karatu na a wajen sa galibi ba ni na sa littafi ba akwai abokanan karatu da suke zuwa da littattafai zan zauna in ji sai zan so zan yi nawa kuma zan ji nasu wato ubangiji ala ya ba shi baiwa guda uku na farko dai hafizin qur'ani ne na biyu kuma ya san lugha na uku kuma ya san fiqh malikiya din ba na wasa ba sannan musulmi mai saukin kai har yanzu yana nan mai saukin kai matuƙa matuƙa mutum ne mai zuhudu da gudun duniya ubangiji ta Allah sanya albarka a rayuwarsa na karu da shi ba karamar karuwa ba wato idan ya kawo luga sai ka ji ya dawo cikin alqur'ani ya rabe tsakanin luga da sannan sai shek abubakar jibrin a wurin sa na karanta kitabu tauhid kaso mai yawa a cikin kafin in je madina kuma in kara sashi a can a wani darasi da muhammad ibn abdullah al-gunaiman ya rinka yi a masallacin jami'ar madina mala bakar jibrin auren su na karanta kitabun tauhid wato limamin jami'ar bare kenan ne yanzu sannan akwai dr khalid stabbs wannan malamin mu ne a madina lokacin da na je gaskiya saura kaɗai in gudo daga madina saboda wahalar karatu da waɗansu matsaloli shi ya tsare ne ya hana ni gudowa sannan za a ba bani bincike ya sauke ni mu je labirari in gidansa ya tara min littattafai ya kulle shi gida bayan awa ɗaya ya leƙo ya gani mai nake ciki da sake komawa ni kuma ina jin kunya da sami ne ina bacci cikin ne yake san karatu ne ni kuma dai kawai jarunta ne abinda laraba suke ta muku rahun a saka labatan ba wai jarunta ba ce tilasta na aka yi haka na samu kai na akwai su muhammadu muktar ya karantar da mu masanin fiki ne sosai da sosai ya karantar da mu a cikin shi ya karantar da mu littafin bidayatul mustahid wani bangare na littafin na karu da shi a cikin littafin sa darasin sana'um da ahkam su waɗannan mutane ba zan manta da su ba akwai abokanai waɗanda ɗalibi ilimi mai wayo zai karu a wajen abokanansa wani lokaci saboda karuwar da yake a wajen malamansa saboda ka baka jin kunyar ka ce su ci malamin ka kuma zai iya maka farjini daga cikin abokanan karatu da ba zan manta da su ba akwai dr yahaya abdullahi wani mutumin tajiri har yanzu yana na in lokacin muna karatu a Madina da na fahimci cewa lalle lalle ya karantu ya san abin da yake na rika sa littattafai ina karatu a wajen sa tare za mu je zaru a ɗauko lakka ko mu dawo gida in sa littafin da na san ya iya kuma ni bai iya shi kuma an zo jira ba fa na fi shi maki amma dukkan yi yadda malamin mu ne yana nan har yanzu injin maina ya gama fi hijiri ɗin shi a Sudan mun sake haɗa da shi a Sudan cikin abokan karatu kenan akwai Sheikh Abdul Wahab Imam Ahlus Sunna wal Jama'a um, kasancewar muna yawan gudanar da al'amura tare mun daɗe a gadon kai tare tafiye-tafiye tare wannan ya bayar da damar karuwa mai tarin yawa sakamakon tattaunawa da za ku yi tsakaninka da abokin karatunka akwai dr bashir ali umar dr bashir bayan muna je mu ne muka saba ba a nan ba su amma tun da Allah ka shi hafizin Qur'ani ne mun sa kanmu wata ka'ida ta hasuwa mun sauke Qur'ani adadi da dama mun sha yin tafiya tare kawai inda muna tafiya in shi ne yake tuki ko ni muna tafi tare ko ni in karanta Qur'ani shi na saurare ko shi karanta ni na saurare dan ko mun gamar a harami da mun zauna kawai za mu ci gaba da karatu ne mun sai inda muka tsaya sannan mun yi ibu goma ko mun yi ibu bakwai kuma yanzu dora za mu kawai kuma da mutum ne mai basira da kwakwalwa ka karu da shi in kana tare da shi karuwa mai yawan gaske da shi kuma yanzu kuma mun dawa Allah ya sa ana tare akwai da Muhammad Sani Umar shi da Muhammad Sani dama tare muka je ATC gwa Allah ya kana riga shi fita da shekara ko muka je Madina na riga shi zuwa shekara da sai zan fito muna tare san koyon to mun rika yin karatu suka tare misali ta tafi mu karance ko mu bude wani babi na littafi shi ya karanta ko ni in karanta mu tare juna wajen sharhi wani lokacin a yi ittifaki wani lokacin a yi musalafa wani lokacin haka dai ko da muna san madina haka ke sai mu yi ne don alhamis da juma'a muna tare ni da shi da dr ibrahim jalo da yake jalo goyi mun san littattafai da dama tare waɗannan cikin abokanai wanda suke abokanan karatu tsantsa wanda mutum ba zai manta da su ba a hakikanin gaskiya waɗannan da na ambata kaɗan ne daga cikin mutanen da nake ganin cewa ta kusa ko ta nesa sun taimakawa rayuwa ta ta ilimi da kuma rayuwa ta ta da'awa kuma suna da falala a kaina wanda dole in faɗe ta sawa'un ta'anni na din da waɗanda kuma suke malamai na sawa'un waɗanda muke kan matsayi ko waɗanda suke ni na tsara waɗansu daga cikin su ta fuskar shekaru suna da falala a kaina wanda ba zan manta da ita kuma na yi tirafi da ita kuma ina shaidar da ku ko zama shaida akan ina yi tirafi da falalarsu da suke da ita a kaina ya yan uwa hikanin gaskiya wannan gaman kasar ne na ubangiji ba dabara san adam ba ce shekara ashirin ana darasi ɗaya ba daina ba wannan ba dabara san adam ba ce kuma wannan ita ce sauka ta biyu sauka ta farko mun yi ta mai duburi ina da ta tafsiri ga ta biyu yanzu kuma mun yi ta a kano kuma za mu yi ta uku dai nan gaba a kano tun da mun gangaro a tafsirin kofar gadon kaya kuma wanda aka fara shekara goma da ta wuce ba shi har yanzu an gangaro aka saura izin sha ɗaya kaga ai tafiya ta yi tafiya duk wannan da yi wa fallaci ta ubangiji fatan mu ubangiji ta'ala ya yi amfani da mu cikin ayyukan alkhairi kuma ubangiji ta'ala ya ne santa mu daga rutsuwa da kawunan mu kuma kar mu rutsu da dukkan wani abin da muke ganin mun yi na addini ko zamu yi ubangiji ta'ala ya sa mu ga kanmu ba kowa bane ba mu amma ya mayar da mu kanmu waɗansu abubuwa a wajensa amma mu a game da kawunan mu zanto ba kowa ba a wurin kawunan kuma duk abin da muke kai na daidai ubangiji ta'ala ya ƙara tabbatar da mu a kai wanda kuma muke na kuskure ubangiji ta'ala shi ya fi mana hakikanin gaskiya ta kuma malam sa'idu ba karamin kokari ba ko da bayan na tafi madina shi ci gaba da jan baki gaba da muhammad bin usman kaga dai shi ya karanta alqur'ani daga farkon sa har karshen sa duk fassarar da aka yi ga wannan gaman kasar ne na ubangiji tafsirin da muka yi na mai dubur kuma shi yake dabbaci na gadon kai kuma gashi har yanzu shi yake dabbaci an ke so wani lokaci da dama a baya yadda rayuwa take kuma kana raye cikin mutane dole wani abubuwa su ka faruwa kuma dai in kana raye da mutum zaka bata masa rai ko sai bata maka rai amma duk wanda kaga sun dade tare to dukkanin su sun yi hakuri da juna ne yasa suka rage tare zai iya cewa hakurin sa game da ni ya fi hakuri na game da shi yawa wannan shine kikkiawan zaton da nake yi masa kuma ina fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ba shi hakuri ya ci gaba da wa hakuri gaba daya wajen ci gaba da ayyukan alkhairi da kuma ya da'awa kuma akwai waɗansu waɗanda ba zan manta da su ba bayan na ambace su cikin taro domin nakan kalli taimako na da'awa ko na ilimi yana da wani ɗanɗano na daban da kowanne akwai alhaji malam yana can wajen goron dutse da aminin sa Allah sani yalwako a ah, banda Allah sabo Allah sani dai to oh, sabuwar yalwa sunan unguwar su abin da bazan manta da su ba akwai lokacin da nake cikin tafsirin nan na ga littafin saukani ya fito fatahul kadir kuma ba ni kudin sa naira 150 kuma babu yadda za a in samu naira 150 a wannan lokacin su su suka sai wannan littafin naira 150 juz'i biyar wannan kyautar wallahi ba zan manta da ita kuma kullum ina musu addu'a ta fatan alheri a kai annabi malam dalafi kuma na ji labarin littafin babul ma'a fi hadi sirri ibad da ibn al-qayyim a kafat na ji na ibn usaymin zai tafi umara sai na rubuta masa shi shi kuma sai ya kawo mu shi ba wannan shekwar ba na manta da ita tun da littattafai da lokacin sun fi karfi na akwai wani dan uwa shi kadai na manta sunan shi kuma sai ya fara zaman tafsirin ibn kasir na rubuta ranar da shekarar a 1986 ne littafin shi zai hudu naira 80 amma a wannan lokacin ba da wannan naira tamanin din da zan sai wannan lissafi kawai dai takaici na shine yanzu na manta sunan shi waye amma na sa anan muke tare da shi a masallaci dukkan waɗannan ayyuka alkhairi ne wanda mutum ba zai manta ba Alhaji Ibrahim Bulbula Allah ji zai shi kuma duk inda zan tafi shi zai bayar da direba da mota a kai ne inda zan yi tafiya wajen kan har haushi yake ji idan ban tambaye shi ba a ga waɗannan duk mutum ba manta da su ba alati zaru kurafi na yan canji kenan a wafa shi abin da manta da shi ba lokacin da na auren farko a jos da mota sa aka ɗauko amaryar kuma ya dawo motar da kansa Aka wannan wani abu ne wanda bai kamata ka manta da shi akwai yan uwa dai waɗanda suke gaskiya suna da dauri sosai da sosai waɗanda suka suna waɗanda ba su ko Allah bawa da zan manta da duk irin abubuwan da suka taimaka mutum da shi ko ta harkar ilimi ko ta harkar karatu waɗannan taimakon suna da tasiri mai yawan gaske ilimi karatu da'awa wannan taimakon yana da yawa har yanzu akwai wanda ko da a yanzu din daga baya bayan abubuwa sun canja ba yadda suke a ba duk lokacin da wata larura ta kama ni ko wata zirga-zirga ko tafiya kawai tsaye ni kan tambaye su mota ko in kima su zo su kayan da kansu irin su hannun ibrahim dan yara gafi nan mana tare irin su dr abdullahi bature da jami'ar bayero irin su alhaji aminu umar irin su alhaji kabiru irin su bashir wanda yanzu ma tare muka da su da da sauran dukkan yan uwa waɗanda suke da wannan taimakon wanda kamar sun bar man kofa abu da ne duk inda za ni ko da na samu matsala da mota ta ko kuma a'a na ji ba zan iya zuwa ba sun za su kai da motocin su duk abin da ya tafi da'awa nukan yi iyakacin kokari in yi kara su kuma hakan yakan ba su haushi dan me ban tambaye su ba ba zan yi magana a kan su alhassan bebe da kuma umar abubakar ba dan ina ganin wannan abokale ne yau shekara ashirin ashirin da wani abu duk abin da ya shafi rayuwar mutum gaba ɗaya muna tare gaba ɗaya hakikanin gaskiya da sauran yan uwa waɗanda ba ambata ba bana nufin rashin muhimmancin dukkan wanda ya mun alkhairi ko wani iri ne ina tuna da siya zuciya. ta sawa'un na samu faɗa a yanzu ko kuma wani dalili ya sa na manta ban faɗa ba dukkan ku gaba daya nake shigar da ku cikin addu'a kuma za mu yi addu'a yanzu ga kowa da kowa da ya halarci wannan wuri da waɗanda ba su halarci wannan waje ba cikin iyayenmu mazan su da matan su da suka riga mu gidan gaskiya mahaifina na da falala a kaina mai tarin yawa shi ya tsaya a kaina ya ga cewa lalle lalle na yi karatu bayan na haddace alkur'ani na zo ina neman in yi karatu aka yi ta zuga shi ana cewa yahudanci ne daga karshe da ya fahimta da kansa kuma ya yarda na cigaba da karatu wani lokacin na fara fatakarwa ma shi kirawo ne ya ce abu ɗaya zan faɗa maka duk abin da za ka yi su ka yi su don Allah in dai kai wannan kare ga ka huta kar ka yi don jin tsoron wani kar ka yi don ka ka burge wani kar ka yi kuma don wani zai baka wani abu yace in ka rike wannan kafiri ba duniya da lahira har yanzu wannan kalmar likan ji ta kamar a kunne na duk lokacin da na tuno shi Allah ji kansa da gafar ba haka yayin uwa dukkan waɗanda na ambata a nan da waɗanda ma ambata ba nake son mu yi niyya da kuma dukkan bukatunmu na alkhairi ni cewa ubangiji ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi abubuwan da duk suka fi karfin mu ubangiji ta'ala ya magance mana su اللهم انا نسالك الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في اموالنا اللهم بارك لنا في تجاراتنا اللهم بارك لنا في بلادنا اللهم بارك لنا في جميع ما خولت له يا رب العالمين yan kasuwan mu ubangiji ta ala ya sanya albarka a cikin dukiyoyin ya tsire su daga dukkan wani sirri ko makirci ya kare su daga dukkan wata hasara shugabannin ubangiji ta ala ya shirye su shirin addini ubangiji ta ala ya arzuta su da mashawarta na gari masu jin tsoron Allah ubangiji ta ala ya kinfa son gaskiya da adalci a cikin zukatun su ubangiji ta ala ya taimake su akan shedan karin taimaki shedan akan su malaman mu ubangiji ta ala ya kara musu ilimi mai amfani da tsoron Allah da takawa da tsayawa akan tafarkin gaskiya da tsayawa akan tafarkin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan da matanmu ubangiji ta Allah ya sanya musu albarka ya tsare mu mu da su daga fitintunan zamani ya tsare mu mu da su daga fitintunan zamani abinda duk muke jin tsoro Allah ya kiya mana shi Allah ya magance mana shi abinda duk muka kasa Allah ya taimake mu akan sa wanda duk yake kullawa musulmi da musulunci kafirci ubangiji ta Allah ya kare musulmi daga sharrinsa ubangiji ta Allah ya kare musulmi daga sharrinsa gidaddajin mu ubangiji ya sanya albarka a ciki kasuwancin mu Allah ya sanya albarka a ciki ayyukan mu Allah ya sanya albarka a ciki sana'o'in mu Allah ya sanya albarka a ciki komai da ya shafe mu ubangiji ya sanya albarka a ciki ubangiji ta'ala ya ba mu halal ya nisantar da mu daga haram اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب alamin shekarar da ke tafe da dukkan musibin da ake jin tsoron za su faru a sakamakon hargitsin siyasa ubangiji ta ala ya tsare mu ubangiji ta ala ya kare mu ubangiji ta ala ya tsare mana imanin ubangiji ta ala ya tsare gidajen mu ya tsare garurukan mu ya tsare jihohin mu ya tsare kafar mu ubangiji ta ala ya tsare mana dukkan wani sharri da muka sani da wanda ba mu sani ba ubangiji ta ala ya ba mu dukkan wani alkhairi da muka sani da wanda ba mu sani ba اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى yan uwanmu da iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya ubangiji ta Allah dukan su da gafara Allah da asna mai wannan masallaci ya ubangiji ka dukan shi da gafara ya ubangiji ka tabbatar masa da cikakken ladan da yayi niyya akai ya ubangiji ka albarkaci zuriyarsa ya ubangiji ka zame masa halifa a gidansa dukkan yan uwa masu aiki irin nasa waɗanda muka sani da wanda bamu sani ba ubangiji ka cika musu ladan su ubangiji ka tsare musu zurriyar su bayan mutuwar su ubangiji ka cika musu kyakkyawan niyyar su ubangiji ta'ala ka tsare mu ka tsare zurriyar mu ubangiji ta'ala ka tabbatar da mu akan tafarkin gaskiya abinda don muka sani na gaskiya ubangiji ka ba mu ikon aiki da shi wanda muka jahilta ya ubangiji ka ba mu ilimin sa wanda muka jahilta ya ubangiji ka sanace mu shi wanda muka jahilta ya ubangiji ka sanace mu Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina mutanen da duk suka kawo sadaka tun daga shekaran jiya da jiya da yau da waɗanda za su kawo nan gaba kan abin da muka sami yar zamu ya ubangiji ka saka ya musu da gidan aljanna ya ubangiji ka sanya albarka a cikin dukiyar ka sanya albarka a cikin gidajensu ya ubangiji ka magance musu duk abin da suke jin tsoro ka iya musu duk abin da suka kasa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الخير كله وعاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا ka biya bukatar abin waɗanda muka roƙawa addu'a ta alkhairi ka biya bukatar waɗanda babu mu roƙa musu ba cikin al'ummar musulmi ya ubangiji ka game mu da alkhairi gaba ya ubangiji ka sanya albarka a rayuwar mu ya ubangiji ka sanya albarka a rayuwar mu subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين